بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> نعم زام طورا رجع إن مفتاة دا ما من رجع من فار باب باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى زا فار رجع فركون حديثنا بالله ابن مسلمة نعم فرنته بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وحدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن, عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها يحتسبها فهو له صدقة حدثني حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لن تنفق نفقة ترتوي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك آه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتوى حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي آه، قال كتوى أخبرنا مالك وأن شيني مالك بن أنس كما يد فسني إمام دار الحجرة المدني آه، كتوى قال عن يحيى وأن يحيى بن سعيد وانيني الأنصاري أحسنته Ah, <clears throat> kwacin sanadin ya shuɗe mana kuma ɗan ina ne muka ce ya bin sayirin lansari ɗan madina ne shi ma an muhammadu bin ibrahim wane ne a taimiyar santif shi ma ɗan madina ne an alkama ibn waqas ɗan madina an umar babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an na allah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminta Allah subhanahu wa ta'ala shi kala yace al'amalu bin niyya dukkan ayyuka da niyya suke tabbatuwa Wani kulli ri'in ma nawa kowane musulmi ne abin da ya niyya shi yake samu gwargwadon niyyarsa gwargwadon ladan da zai samu a ayyukansa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda kasance ya yi hijira domin Allah da manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasuli lalle ladan hijiransa yana ga Allah da manzansa wa man kanat hijratuhu duniya dunya ba wanda kasance ya yi hijira domin duniya ne wato ba din Allah ba to lalle zai same ta duniyan da ya hijira domin ta kudin samun wani mata na duniya to zai samu a wai mar'atin <clears throat> ko kuma wata mace ya gani <clears throat> kyakkyawa <clears throat> ya tazawwaja yake so zai aure ta sai ya hijira ya tafi wannan garin domin wannan yariyan wannan mutum to fa to ila ma hajara ilaihi lalle dai larin hijiransa yana ga abin da hijira saboda shi wannan sanadin wannan hadisi mun riga mun yi bayanin sa saboda ya riga ya shuɗe hadisin karan kansa mun riga mun yi cikakken bayani a farko wannan littafi saboda haka ina ga ba sai mun kaya mun ƙara wani dogon bayani a kansa ba wannan tarjaman su da muke yi ya wadata wanda ke son ya ji cikakken bayani sai ya koma ma kaset ɗin farko wato karatun farko na wannan littafi sahihul bukhari zai ji cikakken bayani a kansa kawai dai nan tambihin da zan yi shine a can ya kawo hadisin cikakkensa a nan kuma ya kawo wani ɓangare nasa an gane ko wato ba kamar yadda yake a can ba shine wasu malamai suka ce wannan ya yi ne muka ce irin wannan haram ahsan lalle kuna tare da ni a duk da wasu na cewa wannan mustalah ne na mutaakhiruna mutaqaddimuna ba su da wannan na ahlul hadisi amma dai mutaakhirun ire-iren su al-imam al-aini su ga suna kira wannan mustalah din haram ne misali ya kasance malami ya kawo hadisi cikakken sa anan da sanadinsa wani wuri ya kawo wani bangare nasa da wani sanadin an gane wato bai kawo shi full ba cikakken sa shine haram ɗin wasu ka ce kuma wannan bawa ma haram a ciki abinda suka rinjayar kenan cewa ruwat da suka ruwaito wannan hadisi wasu sun ruwaito shi da wannan siga wasu sun ruwaito shi da sigan da ya zo a farkon wannan littafin wannan hadisi bil munasaba al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya maimaita shi so wuri bakwai a cikin littafinsa wurare guda nawa wurare guda bakwai ya maimaita wannan hadisin kuma a wurare guda bakwai din nan kowane wuri da wani malaminsa na daban ya maimaita shi wuri bakwai kuma da malamansa guda bakwai wato ya rawaito hadisi daya wannan guda daya wajen malamai bakwai inna mal amalu bin niyyat kun ga na farko da muka yi ai malamin sa al-humaydi haddathana al-humaydi abdullah ibn zubair al-makki amma anan abdullah ibn maslama al-ta'naj to shi yasa ya nana ta wannan hadisi wuri bakwai a cikin littafin sa kuma kowane wuri da sabon malami sai hadisi na gaba shine hadisin hajjaj yake cewa حدثنا حداد ابن منهال البصري حداد ابن منهال دم بصرة يا بام الأباري شيء بصرة يرى يوا قال يجتوا حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج البصري شيما يا بام الأباري قال يجتوا أخبرني للي علي بن ثابت الكوفي يا باني الأباري دم كوفة نشيكما بياكم الله لتمار مكايد ina fata an gane ƙara yake cewa sami'tu naji abdallah bin yazid na ji abdullahi dan yazid shi dan kufa ne wannan abdullahi ibn yazid dan kufa ne na ji abdullahi ibn yazid yana cewa ya karɓo daga abu mas'ud abu mas'ud shine akuba ibn amrin al-ansari an gane shi kuma ya akuba shi ne akuba ibn amr al-ansari shi kuma ya karɓo daga anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah da amince Allah tabbata gare shi kala yake cewa idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi idan ɗaya daga ciki ya ciyar da idan wani mutum ya ciyar da iyalinsa abinci tufafi abin sha abinci abin kowane irin abinci ya ciyar matansa da ƴaƴansa ga baki ɗaya ya tasibu ha shi ya ya kawo kalmar hisba a can saboda waɗannan lafazi ya tasibu ha ya ciyar da su domin Allah subhanahu wata'ala fa huwa lahu sadaqatun to lalle wannan abin da ya ciyar da su matsayin sadaka ne anan ku duba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira hatta ciyar da iyali a matsayin sadaka idan mutum ya ciyar da iyalinsa ga shi dai misali matansa wadda yake son ta ne akwai soyayya tsakaninsu da sauransu amma duk da haka manzo Allah yake cewa bi masabati sadaqa kamar sadaka ya ci zai samu lada akan haka kun ga wannan in ba addinin musulunci ba wani addini ya kai haka hatta iyalinta da yaranka duk da ƙari ma hadisin da zamu karanta bari mu ƙara karanta shi sai mu hada su mu yi bayani qala yake cewa haddathana al hakim ibn nafi wannan shine al-himsi wanda ya shude mana shine abul yaman mun ga a wani wuri al-imam al-bukhari ya kawo sa da kunya abul yaman nan kuma ya kawo sa da cikin sunansa alhakan bin ah, nafe alhimsi idan ba kuma ce ba da'iman shi yana rotuwa daga wa shu'aib ibn abi hamza shi ma dan hims ne wato sham wanda kuma ah, mun yi cikakken bayani shi ma a darussan da suka gabata ya karbi karatu daga shu'aib ibn abi hamza hanyoyi hudu wasu littattafai ya ce na karanta masu ne na karanta ma malami eh, na karanta ma malami na ne sha'ib ibn abi hamza shi yana saurare sai yaman ijazan su wasu littattafai kuma shi ne ya karanta mana ni ina saurare sai yaman ijazan su wasu kuma munawalatan wato ya ce ga littafin nan nawa ka ruwaice shi wasu kuma ijazatan ya ce wannan littattafan da na ruwaito daga malamai na na ka ijara su ka iya koyar da su a hanyoyi guda hudun nan alhakam ibn nafi ya karbi karatu daga sha'ib ibn abi hamza imam da ijr yake cewa sika ne da su abu hatim duka sun wasaka shi qala yake cewa haddathani amir ibn sa'ad amir wannan ya shuɗe mana a can baya a can idan ban mance ba babul idza lam islam alal haƙiƙa ina ga can ne ya ambaci wannan amir ɗin, zalim yakun al-islam alal haƙiƙa na? a can ya ambaci amir ibn sa'ad ibn abi waqas al-madani an gane ko ya karɓo daga sa'ad ibn abi waqas babban sabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana ɗaya daga cikin ashara mubashsharuna bil janna wanda mun riga mun yi bayanin su ko a darasin da ya wuce mun ambace su ko idan ba a mance ba wannan sa'ad yana cikin su ah, sannan annahu akhbarahu lalle shi ya bashi labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsara miki Allah subhanahu wa shi kala yace innaka lan tunfiq nafaqatan in ba za ka ciyar da wani ciyarwa ba wato abinci tabtaghi biha wajh Allah wanda kake neman yaddan Allah a kanta alwajhu anan su imamul karmani rahimahullahu ta'ala yake cewa ba za ka fasara wannan gundarin kalmar a yadda take ba wato ka ce wai yana neman yaddan fuskan Allah a'a yana neman yaddan Allah haka ya gamata a fasara ba wai ka fasara shida, ba zai taɓa ciyar da wani abinci ga iyalinsa yana neman fuskan Allah ba an gane ko alwajuwa nan da ake nufi shine zatin Allah jalla jalaluhu wato yana neman yardan Allah haka Imam al-Karmani yayi taujihin wannan ah, hadisi illa ujirta alaiha Fati an ba ta lada a akan me wannan ciyar wanda kai da wannan ne nake son in janyo hankalinku ya 'yan uwa mutum yayin da yake da iyali musamman ɗaliban ilimi ila wanda ba 'yan kasuwa ba ko kuma ɗaliban ilimi wanda ba masu kuɗi ba za ka ga ƙila yau za ka fita nemowa ka samu gobe ba za ka samu ba to wannan ba zai sa ka zo ka gallaza ma matarka ba ko kuma wata ran ta ce ka siyo mata abu ka ji haushi ka ce ke kin faina ce ke kaza kaza komai sai da ke ci a maki ke ba za ki iya yi ba <laughs> to wannan bai dace ba ina fata an gane ko a saboda duk ciyar wanda za ka yi mata wannan lada kake samu mutum me ya gamata ya yi haƙuri kuma ya koma ma Allah subhanahu wataala Allah shi mai buɗi ne inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin a rana ɗaya Allah zai iya wadata mutum kamar yadda na ba ku misali darasin da ya wuce kila gobe goben nan ga duka kinkino babu wanda ya kai mu kuɗi wannan babu abin da eh, yake mai wahala a wajen Allah subhanahu wataala da shi yasa da halin na mutum ya tsinci kansa alkhairi ne ga shi saboda haka ya kada ya dinga ah, jin haushi idan iyalinsa sun ce da siyo kaza ko yayi kaza daɗi da ƙari ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ma taj'alu fi fi imra'atika a wata riwaya hatta ma taj'alu fi fami imra'atika kai hatta loman da take sanyawa a cikin matan matanka shi ma kana da lada akan haka haƙi da ƙari wannan akwai wani malami da ya isbati kyakkyawan fasaha a wannan wurin ya ce ba wai ana nufin ma abincin da take ci ba idan soyayya ta kai soyayya ka ɗau misali abinci loman tuwo ko cokali na shinkafa misali ka ɗauka sai ka sanya mata a bakinta sanya wannan da za ka yi ka sanya a baki shi karan kanshi wannan kana da me kana da lada a kan haka <laughs> an gane istinbatin ba wai kawai ciyarwan ba in ma saboda soyayya ta fi soya za ka ɗau abincin ka sanya mata a baki wannan aikin da kai kawai kana da lada a kan haka shi annabi yake nufi anan wannan haka wasu malamai suka fasara wannan guda to kun ga ma'abuta ilimi wajen sharhin waɗannan hadisai suka ce duba fa in ba addinin musulunci ba ka ruwa hatta ababe na rayuwa ma wanda kai in ka aikata shi zuciyanka za ta ji daɗi na sha'awa ne na soyayya na kallon matanka na ciyar da matanka ka ɗaulo ma abinci ka sanya mata ka yi dukan wasu abubuwa na soyayya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a baka lada akan haka in ba addinin musulunci ba babu wani addini ne eh, wanda yake da irin rahama irin wannan shi da ƙari a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi bud'i ahadikum sadaqa hatta kusanta ma da zaka yi na matan ka take ta kai mubashara nata ka kusance ta ka sadu da ita manzo Allah yake cewa akwai mi lada a ciki abin ya bai wa sahabbai mamaki ya rasulullah awa ya'ti ahaduna shahwatahu wa yakunu eh, lahu eh, ajrun fi dhalik sai daga cikin mu wai idan kusantan mamatansa da zai ya sadu da ita wai yana da lada akan haka sai manzo Allah ce na'am ku duba inda a ce lau ya fil fil haram alaisa alaihi wizrun ala yakunu laho wuzurun inda a ce zai sadu da mata wadda take haramun ne ba matarsa ba ba za a bashi zunubi ba akan haka sai sabai suka ce yana da zunubi sai yake kira to haka kuma idan ya sadu da matarsa wadda matarsa ne akwai aure tsakaninsu yana da lada a kan haka ma abota ilimi suka ce in ba addinin musulunci ba babu wani addini za ta samu wannan falala ina fata an gane نعم ترجع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قيس عن أبي حازم عن جرير عن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة, على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة بن عن زياد عن علاقة قال سمعت جرير جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم بإقاء الله وحده لا شريك له والوقار, والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورد, ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل Uh, a shi wannan babin can akwai bayani da al'imamul karmani ya ƙara yi da yake cewa da maza'ala sallallahu alaihi yake cewa yartabi ha wajen halla yake cewa wannan yake nuna cewa ayyuka na da'a ga baki ɗayansu su suna buƙatar islasi idan mutum ya yi su domin Allah zai samu lada haka kuma ababe waɗanda suke wajibai idan mutum ya yi su ba don Allah ba to kun ga bai da lada a kansu sai dai wasu malamai anan sun yi saɓani suka ce ba za a mai uku ba misali sallah ko zaka mutum ko ya zo ya sallah yana ga saboda dole ne ba ta sallah ba ko ya zo ya yi sallah domin a ce kai amma wani ya iya sallah sa ko wani ya iya fidda zaka ko wani ya iya kaza to kun ga farillai ne bai da me bai da lada akan haka tun da bai yi dan Allah ba to sai dai ba za a mai uku ba tunda da ya sauke wajibi wasu malamai suka ce a sai an mai uku ba saboda me ai ikhlasi Allah ya yi umarni da ai ikhlasi ya ayyuka wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din saboda haka duk aikin da mutum yayi hatta farillai ko da ya sauke su wasu malamai suke cewa in dai bai sa ikhlasi a ciki ba to sai an mai ukuba akan wannan riyan da da yayi wato idan yayi ba don Allah ba ina fata an gane wannan babu yake cewa babun ah, babu kawai nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu zai mana bayanin faɗin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi addinin nasiha lallai dai shi addini nasiha ne lillahi wa rasulihi da Allah sannan da manzansa wa da immatil muslimina da kuma shugabannin musulmai wa ammatin da sauran musulmai baki ɗaya. wato wannan al-Imam bukhari rahimahullahu ta'ala yayi kwatin din wannan hadisi ne kamar yadda muka sani hadisi ne wanda yake ingantacce al-Imam ya ruwaito wannan hadisi ingantaccensa a cikin sanadinsa abin da sa Imam al-Bukhari bai kawo shi bai kawo shi mu'allaq saboda a sanadinsa akwai Suhail ibn Abi Salih shi kuma Suhail ibn Abi Salih wannan bai cika sharuɗan da ya cancanta al-Imam al-Bukhari ya roito riwayarsa ba saboda haddansa ba ta da ƙarfi al-imamu bukhari ke cewa wata ran ya ji Aliyu bin abdullahi al-madini wanda yana ɗaya daga cikin manyan malamansa yana cewa suhail ibn abi salih dan ya rasu da ɗan'uwansa ya rasu sai wannan jimaman mutuwar yayi ta'asiri a rayuwansa wanda har yake ta kawo ya samu matsala wajen haddansa an gane ko tunda hadisi ne nawa na tamim tamimud dari shi ya rawaito shi kuma daga ata ibn yazid ata shi kuma daga suhail ibn abi salih shi wannan suhail ibn abi salih shine akwai magana cikin sa amma al-imamu muslim ya fidda hadisin a cikin sahih nasa cikakken sa yake cewa addinun nasiha fa qala liman ya rasulullah sai wani ya ce da wa ya rasulullah qala ya ce lillah da Allah wa kitabihi da kuma littafin sa wani nabihi da annabi wala immatil mu'minin wa ammatihim an gane ko wannan shine hadisin kamar yadda ya zo cikin sahihu muslim to amma anan al-imamu bukhari shi yasa ya kawo shi mu'allaq saboda kawai domin ya nuna cewa lalle ma'anansa din ingantacciya ce amma dai a sanadin akwai suhail ibn abi salih bai cika sharadi na ba shi yasa ban kawo sanadin sa ba an gane abin da imamul bukhari yake nufi wannan yana nuna dukkan al'imamul bukhari malamai suka ce shi yasa ya cike littafin nan kitabul iman da wannan babi domin ya nuna ma cewa lalle nifa fa bana roito maka wani hadisi sai wannan na tabbatar da cewa ya inganta sanadan wa matnan ina fata wadi to nan addinin nasiha lalle addini nasiha ne me ake nufi da nasiha da Allah da shi shine duk abin da Allah ya ce ka aikata ka aikata shi kai imani farko da Allah ka imani da manzansa. duk abubuwan da Allah ya ce ka aikata ka aikata wanda manzansa ya ce ka aikata ka aikata wanda suka ce ka bari ka bari kai musu biyayya wanda yake son su ka so shi saboda ya so su wanda ya ƙi su ka ƙi shi saboda ya ƙi su to wannan idan kai haka shine ka cika nasihan da ake nufi ana ina fata an gane in ma faɗakarwa za ka yi wa'azi za ka yi ma mutane koyarwa za ka yi ka yi domin wa domin Allah da manzansa mana domin Allah ya umarna haka kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kwadaitar a yi haka ina fatawa bai wala immatul muslimin haka nasiha ga shugabannin musulmai nasiha da ake nufi ga shugabannin shugabanni na musulmi shine waɗanda suke shugabantar mu yayin da suka ce a yi abu kaza ka aikata matukan me ba su saba ma Allah ba ko manzansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da haka amma yayin da suka saba ma Allah ko manzansa la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati Allah azza wa jalla ina fata wadih ba za ka yi ma wani dan talaki biyayya a yayin da ya saba ma Allah ba wannan kowane ne kuma hatta iyaye ina fata wadih yasa da'an abun abokanan halitta dukkan su muqayyara ce wato tana da iyaka limit of time an gane ko tana da iyakanta da lokacinta suna wuce wannan to ba za ka musu biyayya ba da ina fata ana tare da ni haka malamai suke cewa yana cikin biyayya ga shugabanni din abin da suka ce kai din wanda ya saba ma Allah ka yi musu biyayya haka idan kaga sun yi kuskure to nan wajibi ne kai musu nasiha wajibi ne kai musu ne nasiha sannan wa ammatihim <clears throat> sauran mutane ga magari mutane musulmai ga baki daya su ma dole ka dinga kyautata musu wajen mu'amala na yau da kullum ka dinga girmama su sannan ka dinga ba su su idan wani ya rashin lafiya a gaishe shi wani an mai haihuwa wani an <clears throat> rasuwa ka je ka yi mai ta'aziyya da sauransu wannan duk haƙoƙi ne da annabi ya sanya su wannan shine nasiha <clears throat> haka idan wani ya kuskure ka shi wa'az wannan shine abin da ake nufi wa qawlihi ta'ala da kuma faɗa Allah subhanahu wata'ala idza nasahu lillahi wa rasuli asalin aya laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli wato babu laifi ga marasa lafiya da masu rauni da makafi da sauransu idan ba samu zuwa yaƙi ba ko matalauta an gane ko idza nasahu lillahi wa rasuli matukan sun yi ma Allah da manzansa da'a da biyayya shine idza nasahu lillahi wa rasuli ma'ana ba wai haka kawai yasa ba su aikata wannan abin ba sai in suna da me rauni ko makanta ko lalura ko kuma talakawa ne ba su da abin da ma za su iya sayan abin zuwa yaki ko makamancin haka ina fata wazi sai yake cewa qala haddathana musaddad musaddad ya ba mu labari <clears throat> wannan hadisi kuma da zamu karanta yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu wanda malamai suke cewa duka musulunci an gina su a karkashin su an gane ko wato da wannan hadisin da ah, min husni islami almar'i tarku ma la ya'ni innama al'amalu niyyat da alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma ma'murun mushabbahat ko mushtabihat طيب yake cewa haddathana musaddad shine ibnu musarhad shi kuma dan ina ne muka ce al-basri ahsantum qala haddathana yahya yahya ya ba mu labari an gane ko a wannan yahya dan ina ne shi dan kufa ne an isma'il wannan isma'il shine ibnu abi khalid shi ma dan kufa ne qala yake cewa haddathani qais ibnu abi hazim shi ma ɗan kufa ne ya bani labari shi mukhadram ne wannan kais ɗin kun san mukhadram ko shi ne wanda ya rayuwa a lokacin jahiliya ko wani ɓangare na jahiliya sannan ya rizga musulunci ya karɓi addinin musulunci fatarasai na lokacin jahiliya da lokacin musulunci to wannan yana cikin mukhadram an jarir bin abdullah an karbo daga jarir bin abdullah al-bajali ala yake cewa ba ya ci rasulallah sallallahu alaihi wasallam lalle na yi wa manzo Allah eh, sallallahu alaihi wasallam mubai'a ala iqamis sala akan tsayi da sallah wa ita zakka da bada zakka wa nushi li kulli muslimin da nasiha kuma ga dukkan kowane musulmi farko wannan ah, jarir ibnu abdullah al-bajali rahimahullahu ta'ala wasu malamai sun ce idan sai al'imamul karmani suka ce ya karbi addinin musulunci ya zo wajen annabi ya yi mai mubaya ya karbi addinin musulunci kafin mutuwansa da kwana arba'in kafin mutuwansa da kwana nawa arba'in jarir ibn abdullah albazari sannan ya yi rayuwa a kufa sannan ya kasance ana kiransa yusufu hadihil umma ana kiransa me yusuf hadhihi al'umma wato yusuf na wannan al'umma ba duk komai ba saboda kyawunsa Allah subhanahu wataala ya ba shi kyau mutum ne mai kyau sosai to shi yasa ake masa lakabi da yusuf hadhihi al'umma ina fata yana tare da ni a nan wasu malamai sun fahimci an-nasiha da kyautatawa kamar yadda jarir a ibnu abdullah al-bajali yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fahimci wannan a wani a wata riwaya bayan da ya masa wannan a is an gane ko ya ce ne na yi ma'annabi sallallahu alaihi sallam mubaya'a a kan bi ikamin salawa ita zaka wa nushi li kulli muslimin da nasiha wato da kyautatawa ga kowane musulmi wato zan dinga tsaye da sallah kamar yadda aka yi umarni zan dinga bayar da zaka kamar yadda aka yi umarni wa nusul kulli muslim sannan da nasiha ga dukkan kowane musulmi a wata riwaya ala sam'i wa ta'a wato na basa mubaya akan ji da biyayya da lokacin da mubaya a nan falakkanani sai ya lakkana mani fi mastata'ta ko fi mastata'tu duka yazo Jarir bin Abdullah al-Bajali rahimahullahu ta'ala yake cewa ya masa mabaya a kan haka ɗin sai yake cewa fi mastatat ka ce za ka dinga da sallah za ka dinga yi da zaka da nasiya ga kowane musulmi amma ka ce gwargwadon yadda Allah ya baka me ya baka dama da iko na fi mastatat da da fata idan kuma fi mastata'tu wato gwargwadon yadda na ma bayaninsa shi annabi kenan karan kansa ina fata an gane wasu malamai suke cewa wata ran yaron jarir ibn abdullah albajali ya siyo masa faras wato doki da ya siyo masa dokin nan da kuɗi misali gwargwaron ka ce kamar dinari ko dirhami 300 da ya siyo masa sai ya zo ya ga wannan dokin ya fi ƙarfin wannan sai ya tafi wajen abokinsa sai yake cewa wannan dokin zan ƙara kuɗinsa zan ƙara kuɗinsa har sai da ya ƙara shi zuwa kamar dirami ko dinare ka ce 800 wanda a nawa aka siyo a 300 sai ya kara shi zuwa 800 yake cewa aini na yi ma annabi mu baya kan cewa zan dinga nasiha ga kowane musulmi wato kyautata ma kowane musulmi to har yanzu kai ma za ka iya haka ko ana son haka yayin da mutum ya ma abu ko siyo ma ya yi ko wani abu ne kyautatawa ka ga cewa wannan abin ya fi ƙarfin kuɗin nan mota ya siyo ma keke ya siyo ma mashin ya siyo ma menene ya siyo ma misali a miliyan ɗaya ka kai wannan ko kuma aiki ya ma a gida kaga ya shi ƙarfin miliyan ɗaya za ka iya ƙara mai wani miliyan kuma Shi ne wa nusi da kulle musulmi da kyautatawa kowane mutum musulmi ina fata ana tare da ni kuma ƙarƙashin wannan malamai suke cewa duk da ya keɓanta cewa ne kulle musulmin amma wannan nasiha bai keɓanta kawai ga musulmi ba hatta kafiri ma yayin da kafiri ana so mutum ya yi ƙoƙarin janyo shi zuwa ga shigar da shi addinin musulunci wannan dai yana cikin nasiha wato wa'azi ga dukkan mutane sai hadisi na gaba a kuma idan muka lura a nan nasiha an yi ta ana nufin addini ko kuma an yi itilafin addini akan ayyuka kenan wato addini shi yasa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala cikin hikiman da ya kawo wa addinin nasiha wato domin ya nuna cewa addini ba wai magana bane na baki kawai kamar yadda wasu daga cikin firak suke fada aiki ne wanda dole baki da yi a aikace ya ayyuhal ladina amanu lima kuluna ma ta taf'alun hadisi na karshe a wannan babi shine hadisin abun Nu'man kala yake cewa na abun Nu'man شيني محمد ابن الفضل البصري جابا ملاباري قال يكي تيوى حدثنا محمد ابن الفضل البصري حدثنا أبو عوانا شيني وضح اليشكري وضح اليشكري شيما أن بصراني أن بصراني a wancan hadisi da muka yi jarir bin abdullah albadari kun bai faɗi sauran ire-iren su aikin hajji ba ko da su azumi suke cewa ɗayan riwayan da yake cewa a sam uwa tsa'a duka ta game su wato duk sun shiga ciki a sam uwa tsa'a ji biyayya akan dukkan abin da aka yi umarni da su na mu ci gaba ƙara yake cewa an ziyar bin ilaka daga ziyar ibn ilaka shi kuma ɗan kufa ne ƙara yake cewa sami'tu naji jarir bin abdullah jarir dan abdullah ya kore yana cewa yawma mata al-mughira bin shu'ba ranan da mughira bin shu'ba ya mutu wannan mughira bin shu'ba ya mutu ne wasu malamai suka ce hijira tana shekara hamsin lokacin kuma shine shugaban 'yan kufa lokacin da ya mutu da ya mutu wasu ce ya sanya ɗansa ya gaje shi wasu malamai suka ce a'a mu'awiya lokacin yana shugaba ya tura ziyad ya jibinci lamarin kofa wato ya shugabanci kofa lokacin da mughira bin shu'ba ya rasu zance na uku shi ne suka ce ya shi mughira shi da karan kanshi ya wakilta jarir ya je ya gaje shi kun gane ko wannan ne maganganun malamai ne Eh, kusan maganganu guda uku suka yi wasu ce jarir wasu ka ce ɗansa wasu ka ce ziyad eh, shi ya je ci gaba da shugabancin kufa a lokacin da ya rasu yake cewa lokacin da mughira ɗin bin shuba ya rasu kama jarir eh, ya tashi fi hamidallaha sai ya yi mai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa asna alaihi sannan ya bishi shi wa yake cewa alaikum bi illahi wahdahu lalle ina maku wasici da jin tsoron Allah shi kadai la sharika la bi da abokin tarayya kada ku hada Allah da wani wajen bauta alwaqar sannan kuma da natsuwa alwaqar ita ce razana wato natsuwa na zuciya wasakina da natsuwa na jiki ita ce sakina an gane mamacin waqar da sakina wasu malamai suka ce sakina da wakara duka ma'anansu ɗaya, wasu suka ce a wakara na zuciya a sakina na jiki daga mutum kamar mai na tsatsi haka malamai suka ce dalilin da ya sa ya masu wasiti da natsuwa na zuciya da na jiki saboda galiban yayin da shugaba ya rasu za ka ga an samu komai lalacewa yake ko an samu saɓani komai ya mutsewa yake a zo ana wane ne zai zama khalifarsa wane ne zai zama shugaba bayansa wannan su ce wannan ne wannan su ce wannan shi ya sa jarir ya musu nasiha da nasuwa da kuma abin nan bi sannu sannu hatta ya kuma amirun har sai wani shugaba ya zo muku wato maimakon wannan wato yana ishara akan wannan shugaba da aka yi bayani kenan in ma dai shi ziyad din ko kuma shi karan kansa ko kuma dan nasa fa ma ya'tikum al'an lalle dai shi wannan shugaban zai zo muku ba da jimawa ba wasu malamai suka ce a al'an anan zai zo ba da jimawa ba wato al'an mudda zamaniya zai zo wani lokaci ba da jimawa ba sun makala sai ya ce ista'afu li amirikum ku nema ma shugabanku neman afuwa a wata riwaya kuma ku nema masa neman gafara wato tunda ya riga ya tafi ku nema masa neman afuwa fa innahu lalle dai shi kana yuhibbul afwa Allahu akbar wato mughira bin shu'ba ya kasance mutum ne mai son afuwa hatta a mutane haka lokacin da yake rayuwa idan ya ga wani ya saba ma wani sai ya ce kai kokari ka mai afuwa duniya ba komai bane ka yafe masa ina fata an gane ko kuma idan ya ga wani ya yi laifi ya yi zunubi sai ce ka nemi Allah ya fi ma to shi yasa shi ma da ya rasu sai yake cewa to ku nema masa afuwa da gafara saboda wannan al'adar sani ɗabi'ar sani ya kasance mutum ne mai afuwa mai yafe ma mutane kuma yana umurta a dinga yafiya kun ga wannan yake nuna kama to din to dan kamar yadda ɗabi'ar ka suke haka zaka dinga ganin natijar ɗabi'ar ka aljaza'u min jinsil amal aljaza'u min jinsi al'amal gwargwaron aikin mutum gwargwaron sakamako da zai dinga gani a rayuwarsa idan mutum salihi ne za ku ga ana yana ta ganin abubuwa masu kyawu suna zuwa mai idan kuma ba salihi ba ne mugu ne yana yi addinin musulunci makarkashiya to za ku ga cewa kullum Allah yana ta jarabtar shi da ababe na musibu shine aljaza'u min jinsi al'amal sun makar sannan sai ce amma ba'adu baya haka fa inni atitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam alle ni zo wajen manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qultu sai na ce masa ubayi'uka ya rasulullah ala al-islam lalle ya rasulullah ni zan ma mubaya akan musulunci wato zan karbi musulunci kuma in yi aiki da shi ɗari bisa ɗari fasharat alayya sai ya sharɗanta mana wa nushi ikulli muslimin sai ya sharɗanta mani cewa lalle dole za ka dinga nasiya ga kowane mutum musulmi an gane wato yi masa biyayya da ladabi da ba shi sa da kyautata masa mai mu'amala mai kyakkyawan zato idan ya kuskure ka mai nasiya ta mai da dai sauransu wannan duka shine wa nusu li kulli muslimi a karkashin nan malamai suke nuna cewa lalle cikin sharuɗan addinin musulunci dole sai ya kasance mutum yana me yana aikata nasiha wasu malamai suka ce nasiha fardu kifaya ne idan a anguwa an samu wani yana nasiha yana wa'azi to sauran mutanen ya faranye masu amma idan ya kasance duka al'umma anguwa ga baki ɗaya ba a samun malami wanda yake wa'azi to wannan al'umma ko anguwan nan tana cikin hatsari kowane lokaci za ta iya gani Allah yana zaraftarsa da bala'o'i kuma idan akwai sabo da yawa da ya ƙarshe Allah zai iya kawo masu wata jarabta mai ɗimbin yawa haka ya faru da banu isra'il kanu la hauna an munkarin fa'alu labisa ma qaddamat lahum anfusuhum as-sakhita Allah wa fil adhabi hum khalidun ina fata ana tare da ni wasu malamai suka ce a'a nasiha fardu ainin ne kowane mutum musulmi gwargwaron ilimin da Allah ya bashi dole zai yi nasiha gwargwaron ilimin to wannan ne sabanin malamai ne da kuma in aka duba wasu nassoshi za a ga wannan magana na biyu yana da yana da karfi sosai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi الزوج راعين ومسؤول في آله هكذا المرأة هكذا الخارم زوا كرشان حديثي فبايعته على هذا سينا مسا هكا ورب هذا المسجد إنا رنسوا دا ألا wanda yake shine ubangijin kowa da kowa hatta wannan masallacin wani masallaci ne shi ne masjidul haram wato wannan yake nuna ya yi wannan ba a cikin masallacin masjidul haram kenan shi yasa na makka shi yasa a wata riwaya wa rabbal ka'aba wa Rabbal hadhihi kaaba a wata riwaya ke cewa ina rantsuwa da ubangiji na mutane gaba ɗaya da kuma wannan ka'aba ɗin. inni lalle ni la nasihun lakum lalle ni mai maku nasiha ne sosai tun mastaghfara sannan ne mai gafara wa nazala sai ya sauko wannan jumla malami suke cewa tana nuna cewa lokacin da zai masa hudu ba ya hau kan mimbari yana gama masa hudu ba da wannan shawarwari da ya ba su sai ya sauko wannan shine karshen kitabul iman da Allah subhanahu Ta'ala) ya sare mana kammala shi anan kuma imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya cike da waɗannan hadisai wanda suke magana akan nasiha hatta al-imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala yake cewa annasiha anan da ake nufi wato aikata ababe ga baki ɗaya wanda Allah da manzansa suka bayani daga sallah da su azumi da su zaka da sauransu ina fata an gane wannan sauran da bai ambace su ba saboda wata riwaya ta zo ala sam'i wa ta'a shi yasa suka shiga ciki kuma malamai suke cewa idan muka lura za mu ga al-Imam bukhari ya cike da waɗannan hadisi domin yayi ishara akan domin nasiha tana da muhimmanci a rayuwa shi yasa ya cike wannan kitab da babi na nasiha domin yayi ishara akan muhimmanci ne na nasiha kuma ya ishara a kan muhimmancin riko da addini ga baki ɗayansa an gane ko shi yasa ya cike wannan kitabar iman da wannan sannan baya haka eh, domin ya ƙara ishara a kan cewa lalle ita wannan nasiha ba ta tabbatuwa ko mafi yawancin tafil galib tana kasancewa ne da ilimi wato idan mutum ya kasance yana da ilimi gwargwadon eh, nasiha shi zai kasance tafi gamsarwa kuma wuraren da aka fi yin nasiha shine wurare majalisul ilmi wurare na ilimi shi yasa yana cikin hikima bayan ya cike da wannan hadisi a bayansa mubasharatan sai ya kawo kitabul ilmi domin ya alakanta maka wannan babi da kitabul ilmi nasiha tana kasancewa ne tare da al'ilimi kuma ga ilimin nan zan ma bayaninsa ina fata an gane da ƙarshe malamai suke cewa idan muka duba kitabul iman da kitabu bud'il wahyi gabaki ɗayan su sun tattaro hadisai 81 wato daga farkon bud'ul wahyi da muka karanta har zuwa nan wato mun karanta hadisai ɗaya har zuwa 81 gabaki ɗayan su da mukarrarat sauransu hadisai guda nawa 81 wanda wanda a cikinsu guda goma sha biyar su ne wanda ba'ul wahayi ya kunsa saura nawa kenan idan muka cire sha biyar cikin tamanin da ɗaya idan muka cire saura sittin da shida to kitabul iman ya kunshi hadisai sittin da shida da baki ɗaya tare da mukarrarat wato wanda aka maimaita su shi kuma bad'ul wahayi ya kunshi hadisai guda goma sha biyar muna roƙo Allah subhanahu wataala ya samu abin da muke albarka sannan ya sa ya zama na gare shi wanda kuma kai kuskure ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh